ba sa karya azumin akaram kallah bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan mun yi bayani akan abubuwa da malamai suka haɗu akan wanda ya su da gangan azuminsa ya kare sannan muka yi bayani akan abubuwan da suke biyo bayan waɗannan to sai bayani akan abubuwan da ba sa karya azumi daga ciki akwai mafarki mutane da yawa sun sha aiko da tambaya mutum ne ya kwanta bacci da rana ana azumi sai ya mafarki ya farka kuma ya ga mani ya fito yaya matsayin azuminsa yake To mun ce shi bacci da mafarki kashi hudu ne akwai wanda zai yi bacci ya yi mafarki kuma ya sadu da mace bai ga komai ba mm. akwai wanda kuma zai kwanta bacci bai yi tunanin saduwa ba kuma sai ya farka sai kuma ya gamani sannan akwai kuma wanda zai yi mafarkin ya ga ya sadun kuma sannan kuma ya farka kuma ya ga wato mani din ya fito mm. sannan kuma akwai wanda zai yi mafarkin kuma ba ɗayan biyun bai yi mafarkin ko bai ga komai ba kaga wannan ba komai a kansa hmm. to sannan akwai kuma wanda ya sadu da iyalansa da daddare sai bacci ya ɗauke shi bai samu daman yin wanka ba har sai da asuba ta yi kaga an riga an shiga azumi shi kuma yana da janaba hmm. to waɗannan abubuwan guda hudu su ne za mu fara tattaunawa na farko mutumin da ya yi mafarki ya gan shi yana saduwa sai kuma ya farka bai ga komai ba to wannan babu komai a kansa azuminsa bai karye ba ko ba zai yi wanka ba duk da kwa ya gan shi a mafarki yana saduwa da mace hmm. amma tun da ya farka bai gama ni ya fito ba to azumin sananan ko ba zai yi wanka ba hmm. wannan da rana ma kenan ake magana yawwa da rana kenan hmm. na biyu shine wanda ya kwanta bacci ya yi mafarki kuma ya gan shi yana saduwa da mace kuma da ya farka sai ya ga mani ya fito hmm. to wannan azuminsa bai karye ba amma wajibi ya yi wanka hmm. wankan saboda fitar mani na innamal ma'u min alma'i saboda ka shi wajibi ya yi wanka gashi yana azumi janaba ta same shi sai ya wanka amma azuminsa bai karye ba hmm. na uku shi ma wanda bai yi tunanin saduwa da mace ba a cikin baccinsa bai mafarkin ba amma da ya farka sai ya gama ni ya fito to shi ma wannan azuminsa yana nan abin da zai yi kawai shine sai ya yi wanka waɗannan ukun gaba ɗayansu babu wanda azuminsa ya kare ma'ana dai fitowar maniyi a mafarki baya kare azumi baya kare azumi sai dai ya wajabta wanka to sannan wanda shi ma kuma ya sadu da iyalansa da daddare ya kwanta bacci bai farka ba watakila ya makara watakila yana so sai ya farka lokacin sahur zai yi wanka hmm. sai zai ya makara bai farka ba har sai da alfijir ya keto kaga an wayi gari yana da janaba to wannan shi abin da zai yi ne shi ma sai ya wanka azuminsa bai kare ba kasancewan ya shigo lokacin azumi da janaba wannan bai shafi azuminsa ba hmm. haka na mutumin da yake kwance da iyalansa daidai lokacin da za a kira assalatu saboda haka sai ya ga alama cewa ai assalatu ta yi sai suka rabu to shi ma wannan bai shafi azuminsa ba domin ya daina saduwa da iyalan nasa kafin a shiga lokacin azumi mm. da haka shi ma azumin yana nan bai lalace ba amma wanda yana saduwa da iyalansa har alfijir ya keto ha gani hal alfijir ya keto mm. da haka wannan yana sana kuma ya san alfijir din ya keto to wannan azumin sa ya kare domin ya ganganta shigowa cikin azumi a lokacin yana saduwa da iyalansa to kaga inda gangan ganganye ma sai mun koma hadisin kafara din nan da kaza'i dama mun ce wanda ya karya azuminsa da gangan ta hanyar saduwa da iyalansa abubuwa guda biyu ne suka hau kansa kafara da kuma kaza'i mm. abin da ake kira kafara shine yin azumi sittin ko ciyar da miskini sittin ko yanta baiwa hmm. wannan shine kafara na laifin da yi bayan tuba kenan hmm. sannan kuma ya rama wannan kwaya ɗayan da ya karya hmm. to da abin da zai yi kenan to kenan waye gari da janaba baya cikin abubuwa da suke karya azumi dan mutum ya waye gari da janaba kamar yadda ya zo a hadisi na nana Aisha da Ummu Salama wanda imamul bukhari rawaito mai lamba ta 1926 da imam muslim mai lamba ta 1909 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an jina na Aisha ta ce alfijir yakan riske shi alhalin yana da janaba na iyalansa sannan ya yi wanka ya ci gaba da azuminsa kaga kenan waye gari da janaba baya cin abubuwan da suke karya azumi mm. to sannan akwai duk da ba al'ada mu bace sosai laraba suna da wata al'ada na yawan sumbatan iyalansu mm. da kuma rungume iyalan nasu har wato koda da azumi ne mm. to irin wannan malamai sun ja kunnenmu da mutum ya yi taka tsantsan da sumbatar iyalinsa ko ita iyalin ta dinga caɓa kwalliya da rana ana azumi mm. ko ta dinga yin abin da za ta ja hankalin mijinta alhalin ana azumi domin shi ma wancan sahabi da ya zo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na halaka abin da ya faru kenan mm. matar ce ya dawo daga aiki ita kuma ta sha kwalliya saboda haka da ya zo sai kasa hakuri saboda haka shine suka kwanta sakamakon haka shine wannan kafara ta hau kansa wanda muka yi bayani a hadisi a baya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa abin da zai yi ga wanda ya je ma iyalansa da rana ana azumi ga abin da zai yi kamar yadda ya zo a hadisi wanda aka ruwaito daga abi hurairata Allah ya kara masa yarda wanda imamul bukhari da muslim suka ruwaito bukhari ya ruwaito shi mai lamba ta 1936 muslim mai lamba ta 1111 cewa wata rana muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani mutum ya zo sai ce ya rasulallah na halaka manzo Allah ya ce me ya faru ya ce na sadu da iyalai na alhalin ina azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za ka iya samun bai wadda za ka yanta ya ce a'a za ka iya yin azumi na wata biyu a jere ya ce a'a <laughs> wanda ya karya kwaya ɗaya zai iya yin sittin a jere ya ce za ka iya ciyar da maskini guda sittin ya ce a'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiru to ana nan zaune sai aka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sanho cike da dabino sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina mai tambayan nan sai ce gani ya rasulullah hmm. sai ce to dauki wannan dabinon ka je kai sadaka da shi sai ce wanda ya fi ni talauci zan bawa na rantse maka da Allah tsakanin Madina daga nan shashin zuwa can shashin babu wani gida wanda ya fi gidana talauci kaji yana cin wannan talaucin kuma ya je ya sadu da iyalansa mm. ya ce wallahi duk faɗin madina babu gida mai talauci kamar gidansa mm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har sai da firansa ta fito sallallahu alaihi wasallam hakoransa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ka je ka ciyar da iyalanka to kaga abin da ya jawo masa wannan kafaran ta haukansa shine kwalliyar da iyalansa ta yi kuma ta buɗe wasu gurare a jikinta Mm. wanda su ne ya ɗauki hankalinsa har ya je ya sadu da ita kuma wanda ya ja masa wannan kafaran sau da kamata da azumi ba a hana ku kwalliya ba amma ka kwalliyar da za ta ɗauki hankalin mazajenku da yawa har ta kai ga ahalin naku sau afka muku kuma wanda hakan zai iya jawo musu waccan kafara da muka yi bayani a kanta. Mm. Don haji ma wasu malamai suna ga to ita matar ai ba ai bayanin ta a hadisin ba ita me ya kamata ta yi kenan. ita matar da ta dawo mijin wannan ita me ya kamata ta yi wasu malamai suka ce to a wannan hadisi dai an yi shiru akan matar mm. ba a ce kala ba wannan yasa malamai suka yi sabani akan matar da mijinta ya sadu da ita da ramadana da gangan shi an ce je ya kafara nan ya yanta baiwa azumi sittin ciyar da miskini sittin to ita me za ta yi tunda ba a ce ƙala manzo Allah bai ce to kuma ka gaya wa matarka mm. ita kuma ta yi kaza ba wannan yasa malamai suka yi maganganu akan ita matar me ya kamata ta yi na farko suka ce wannan mata babu kafara kwata-kwata a kanta mm. wannan shine mazhaban malam Imam Shafi'i da wata magana daga Imam Ahmad mm. saboda haka wannan kafara guda ɗaya suka ce ta tsaya akan namijin kuma ta wanke mata ita ma kafara da namijin zai yi dinnan na ciyar da miskini sittin ko azumi sittin ko yan tabawa hmm. to ya tsaya a matsayin nasa da na matar gaba daya hmm. suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarci ita matar da yin kafara ba hmm. ta da cewa ko mijinta ya sadu da ita saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarce ta ba to wannan ya nuna kenan cewa babu wanda gaba da zai zo ya dora mata abin da shari'a bata dora mata ba da sai ya ce ka matar ka ita kuma ta yi kaza eh. kaga kuma kin yin bayani a lokacin da ake bukatar sa yana nuna cewa wannan bayanin ba shi da muhalli hmm. dan da yana da muhalli dole ita ma faɗa abin da za ta yi don haka nasan ya tsaya a matsayin nata da nasa suka ce sannan ai an keɓance namijin ne da wannan hukuncin kamar yadda aka keɓance shi da shi zai ba da sadaki so da aka hukuncin kansa ya hau hmm. malamai na biyu suka ce wannan mata kai sai ta yi kafara shine mafi yawan malamai suka tafi kai ita sai ta yi kafara mm. daga cikin akwai malam Abu Hanifa akwai malam Maliku akwai kuma wani kaulin daga Imam Shafi'i da kuma wata magana daga Imam Ahmad suna ganin cewa dole ta yi kafara duk da suna yin tafsili tsakanin baiwa ce ko ya ce sannan ta san hukuncin ko bata sani ba mm. ta masa biyayya ko da karfi ya sadu da ita mm. duk sun yi wannan tafsilin ganin cewa in ta bi shi ta san hukuncin to shi kenan ita ma sai ta yi kafara mm. in ko bata san hukuncin ba shi ya sani to shi kadai zai kafara haka in kuma baiwa ce ita wajibi ta bi mai gidanta ba ta da zaɓi mm. saboda haka kafara tana kansa wasu kuma suka ce a shi zai tasa kafara ya yi mata ta kafara to sai ko masu cewa a'a kafara ɗin ɗaya za a yi kawai aka yi kafara guda ɗaya ta tsaya a matsayin shi namijin kuma ta tsaya a matsayin macen hmm. musamman suka ce idan kafara ta ciyarwa ce ko ta yanta baiwa amma an ta yin azumi ce to shi ta ma mata sai ta yi wannan azumin kamar yadda namijin ta yi hmm. to wannan dai abinda malamai suke so su nuna mana a nan cewa lalle mutum ya yi taka tsantsan a lokacin da yake azumi wajen wato kalle-kallen musamman ta kafa wannan fa kenan ta aure taka wacce ta halatta eh. ina ga ko masu wani ma bayan ya gama kalle-kallen a waje su ma matan wasu ba sa tsoron Allah duk da ba bai halatta mace kowane lokaci ta fitar da jikinta ba hmm. amma sai ga kamar ramadana ya fi a ƙara suturcewa ko da ana suturcewa a ramadana a ƙara suturcewa hmm. kuma hadisi ne ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsarki mai tsafta mai albarka hadisi kuma sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyu yan wuta ne ban gansu ba yace akwai wasu mutane da bulalai suna dukan mutane haka kawai kamar jelar saniya da kuma wasu mata sun sa tufafi amma tsirara suke mm. suna tafiya suna gwalangwaso suna kareraya mm. karkatattu masu karkatarwa sun yi wani wato daurin dan kwali a kansu kamar tozan raƙumi mm. yace to ba za su shiga aljanna ba ba ma za su ji kanshin ta ba to kaga ashe kenan mata su nisanta kansu daga yin shigar banza a kowane lokaci a kowace rana a kowane guri mm. amma a cikin ramadana ya kamata a ƙara ninninka suturce jiki sannan mu ma ya kamata mu ji tsoron Allah mu ƙara rintsa idanuwanmu mm. wannan shi ba ma akan hanya ba ne fina-finai zai siya kawai shi kenan ramadana ya zo lokacin hutu ne kuma kallon mace a tsiraici a cikin talabijin da kallonta a tsiraici a waje duk hukuncin su ɗaya saboda haka waɗannan abubuwa ya kamata azuminmu kada mu lalata shi ba wai ci ko sha ko rashin saduwa da iyali shi kaɗai ne yake ɓata azumi ba mm. akwai abin da ma'anar azumin yake ɓatawa akwai abin da kuma sirrin da ake samu a cikin azumin yake rushewa mm. tunda hadisi ya zo cewa da yawa mai tsayuwar dare ba shi da sakamako sai kan garewa ido ma'ana sai zagewa ido kawai da rashin bacci mm. da yawa kuma mai azumi ba shi da sakamako sai tsaba kishirwa da ya sha da kuma wato yunwa da ya ji mm. saboda ma'anar azumin cewa makaranta ce ta koyan tsoron Allah Allah ta'ala cikin hikimarsa ya shar'anta mana azumi domin azumin ya jagorance mu wajen rike mana wasu abubuwa da suke nisanta mu da Allah. Mm. So kaga ya kamata a ce sabo da dangoginsa gaba ɗaya mun yi baya-baya da su mun yi nisa da su a cikin watan ramadan to duk da an ce wasa da iyali ko abin nan amma dai daf ake da ba a lura ba a fada cikin karyewa azumi mm. dana na aisha ta zo a hadisi ingantacce wanda imam al-bukhari rawaito mai lamba ta 1927 da muslim mai lamba ta 1106 na na aisha tana ba mu labari cewa kanan nabi sallallahu yi wasallam yukabbilu mm. wa bashiru wa huwa sa'imun wa kana amlakakum li irbihi Nana Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sumbace mu kuma yakan rungume mu yana azumi amma fa kusan shi ne ya fi ku mallakar sha'awarsa. wato ta faɗi amana ne na ilimi abin da ya faru ka faɗa mm. to amma kuma ka faɗi cewa ba fa kowa iri ɗaya ne da kowa ba tana tsoratarwa tana tsoratarwa mm. kada kai ma ka ce za ka je ko wani ya ce zai je ya haka shi kuma daga nan ya wuce ya je sadu da iyalansa kuma azumin sa ya lalace mm. to saboda haka shi yasa na Aisha ta faɗi wannan to kaga kenan ashe mutum sai ya yi taka tsantsan wajen yin irin wasu maganganu waɗanda za su iya taya masa da sha'awa ko kallon abin da zai taya masa da sha'awa haka nan matarsa ta nisanci wata shiga ko bayyanar da wasu gurare da za su taya wa da mijinta sha'awa alhalin ana cikin azumi sannan akwai yin wanka hmm. mai azumi idan ya yi wanka azuminsa yana nan hmm. don wasu zaka gan ana azumi sai suka kamar ma ba a yin wanka sai an sha ruwa ko kafin a sha ruwa to zaka iya yin wanka hmm. kuma zaka iya zuba ruwa a kanka don ka ji sanyi hmm. wannan baya bata azumi shi wankan hadda sabulu mai kanshi hadda sabulu mai kanshi ba wani abu hmm. kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da nan Aisha ta faɗa alfajin yakan riske shi yana da janaba na iyalansa sannan ya wanka ya ci gaba da azuminsa to sannan mai azumi yana iya kurkure bakinsa kamar yadda Umar bin Abi Salama ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutum yana iya sumbatar iyalinsa alhalin yana azumi hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda dama agola ne a gida Annabi sallallahu alaihi wasallama dan Abu Salama ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama in ba a manta ba mun yi bayani cewa ita Ummu Salama mijinta abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama tare ma suka sha nono a wajen Suwaibatul Aslamiya hmm. bayan yi shahada ta gama ta kaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da ya zo neman aurenta ta ce tana da matsaloli guda uku hmm. ga shekaru ga ‘ya'ya ga tsananin kishi hmm. manzo Allah sallallahu alaihi ce tsananin kishi zan roƙa miki Allah ya sauƙaƙa miki shi hmm. ‘ya'yanki kuma zan rike su fiye da yadda babansu ma ya rike su shekarunki kuma ba matsala nima ina da irin su. to shine shi wannan yaron ne ya zo ya tambaya annabi sallallahu tun yanzu ya zama dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mm. kuma 'ya'yan ummu salama masu kwaɗayin ilimi ne da shi umar din da ita zainab mm. dukkan su masu kwaɗayin ilimi ne saboda haka shine ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana iya sumbatar iyalinsa alhalin yana azumi sai manzo Allah ya ce tambayi wannan wato ya tambayi babarsa so shine ita ummu salama tunda an dawo da matsalar gurinta mm. to shine sai ta gaya wa shi dan nata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbata iyalansa alhalin yana azumi mm. sai ce to ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, an riga an yafe masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta mm. ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wato kamar wannan ya shafi annabi ne mu bai shafe mu ba khususiya kamar khususiya ce mm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi inni la atqakum lillahi wa akhshakum la ya ce amma wallahi ina so in tabbatar maka ni ne na fi ku tsoron Allah ni ne na fi ku kiyaye dokokin Allah ma'ana ban yi abin da yake ya saba ba kuma ban yi abu don ka koyi da ni ba hmm. to haka nan jabir yake cewa umar dan khattab radiyallahu an yake ce masa wata rana na ji farin ciki a rayu ka san mutum wata ran sai ka tashi da murna hmm. da jin daɗi kaga kana ta dariya kai kanka dariyar tana tunkudo kanta ka rasa dalili eh sai ka ji ana cewa kamar an bashi sarauta hmm. yau sai murmushi yake yana dariya to shine sai yake cewa sai na je na sumbaci iyalina ina azumi sai na zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rasulullah yau fa na aikata wani babban abu hmm. to manzon Allah ya ce menene yace sumbata iyalai ne ina azumi sai ke cewa ka bani labari daga mai kurkurar baki hmm. yace ai kurkurar baki baya cutarwa yace to shine amma dai ai ana kusa hmm. mai kurkurar baki ai kaga tsakanin ruwan da cikinsa kawai makogoro ya rage hmm. yana kan katanga yana kan katanga saboda haka wanda yake kusanta iyalin sa ta hanyar runguma da tabawa da shafawa to yana kan katanga saboda haka kamar yadda mai kurkurar baki kaɗan zai yi kuskure sai ruwa ya shige hmm. to shi ma kaɗan zai kuskure sai wani abu ya faru tsakaninsa da iyalansa kuma miskinai su ci abinci su sittin hmm. <laughs> ka san wani miskinin ka ce masa ai azumi na ne ya kare aka canciyar da miskini sittin hmm. dama kuma kai ba ci da miskini sittin din kake ba wani ma a rayuwarsa bai taɓa ciyar da miskini sittin ba to ka in ya kai musu abinci su sittin suka ci a sai sai addu'a Allah ya kara <laughs> gaba a sake samun irin wannan to kaga Allah da tausayi laifi aka masa amma sai ya ce a ciyar da muskini sittin mm. saboda muskini na Allah ne mm. talakawa mai ƙaunarsu mai taimaka musu mai yaye musu damuwa yana cikin mutanen da Allah yake ƙauna saboda wannan ma wato kurkurar baki da shaƙa ruwa sai dai ba a kaiwa matuƙa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka kai matuka wajen shaƙa ruwa sai in kana azumi mm. da haka kenan mai azumi in zai kurkura baki da shaƙa ruwa saboda da hanci da baki hanyoyi ne kai tsaye da ruwa yake iya wucewa ciki hmm. to tun da haka ne kaga mutum sai ya yi taka tsantsan wajen kurkura ruwa da kuma wajen shaƙa ruwa hmm. to sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa in za ka yi alwala ka kurkura baki bautarwa ruwa yake cewa ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa sai dai in kana azumi hmm. wannan ciwon sai in kana azumi ya nuna kenan mai azumi idan ya kai matuƙa wajen kurkura ruwa ko kuma wajen shaƙawa zai iya wucewa kuma azuminsa ya kai ga karewa hmm. to wannan yasa malamai suke mutu ya zo shaƙa ruwa ya shaƙa a hankali sannan akwai ɗanɗana abinci ɗanɗana abinci wato don mutum ya ji gishiri ya ji ko bai ji ba hmm. wasu matan kasan ba sa yin wannan saboda haka sai ya zama in an gama abinci sai a zo kuma ana bukatan kara wani abu mm. to sai ya zama abdullahi dan abbas idan ya je kasuwa yakan ɗanɗana abin da zai siya mm. domin ya tabbatar da mai tsami ne ko mai kyau ne amma ɗanɗanawa daban haɗiyewa daban mm. kada wani ya ce mala ya ce mu ɗanɗana kuma su ɗanɗana su haɗiye kaga abu uku ne ko akwai ɗanɗanawa da furzawa mm. akwai ɗanɗanawa da haɗiyewa akwai ɗanɗanawa ba furzawa ba haɗiyewa mm. to wanda muka ce a yi a zaro harshe waje dama su ma matan haka suke yi mm. sai su goga a bayan hannunsu ɗan abin ɗin yar miyar haka eh, ba sai ka ga sai ɗan goga haka a dan cokalin mm. ko shi ludayin miya ɗin. Mm. sai a dan goga sai a zaro harshe sai a dan dora akai saboda test ɗin kana dora shi harshe mm. shine mai ɗaukan sakon ɗanɗano so da ko a waje yake kana ɗora masa zai isar da sako to sai ka firzar ka kurkura bakinka to wannan an yi haka wannan babu laifi saboda an rawaito daga abdullahi ɗan abbas wanda ibn abi shaiba ya rawaito kuma yana da ga wata ruwayan a cikin sahihul bukhari da wata ruwayan daga imam al-baihaqi abdullahi dan basi la ba asa an yazuqa kal khalla aw shay'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sa'im yake cewa babu laifi mutum ya dandana kamar kunu ko wani abu matukar bai shiga cikin makogwaransa ba mm. alhalin yana azumi mm. wannan shine hujjar da ta sa ake ganin babu laifi kamar da kuma aka rawaito daga Yunus ya rawaito daga Hassan yake cewa na gan shi yana tauna wa yara abinci alhalin yana azumi mm. wato irin yara da za a ba su abu mai tauri sai ka sa a bakinka ka tattauna ka tattauna musu mm. sai ka kurkura bakinka ka ba su amfani kaga kamar asuwaki ma akwai mai ɗaci akwai mai hakukuwa mm. wanda bayan kana goge bakinka kuma sai kana yi kana furzar da wannan to wannan shi baya cin abin da yake kare azumi in Allah ya kai mu ashirin mu na gaba malam zai dora ya karasa gabatar mana da waɗannan abubuwa waɗanda ba sa kare azumi anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh